barka da zuwa Na san dama dole za ki fushi da ni. Amma idan kika saurare ni na shaida miki dalilin da yasa na ce mu haɗa nan wurin, to tabbas za ki min uzuri kuma ki fahimce ni. Babu wani uzuri da zan maka. ko ma me kake so ai kamata ka zo gidanmu yadda muka saba ko iya laifin kenan da na aikata na kin zuwa gidanku to ai min afuwa na amshi laifina wai me yasa kake so ma ɗanin saboda maganar ta nan ɗin ce ba wadda ya kamata mu haɗa gida mu tattauna ba. magana? Um, Jamila, ina so ki san wani abu guda. Ina so ki gane cewa wannan rayuwa ta wannan duniyar ba mai dorewa ba ce. Sannan duk yadda kika kai da shakuwa da mutum, wata rana kwatsam kina zaune, wani abu zai zo ya raba ku da shi. Dakata Mujahid, ba sai ka tsaya kana kame kame me kake yi Haka sanda za ka tafi attachment na wata shida a wani kasa da irin wa'annan kalaman ka zo mu. Wata kyan ce kuma ta taso? ki ya nuna miki gaskiya sai dai wannan tafiyar ta wannan karan ba ta nan kusa ba ce mai nisa ce kuma na san haka abin ya zo miki kema a bazata kamar yadda ni ma ya zo min a bazata mujahid ka daina sanyaya min zuciyata da iwa yana maganganu na saboda zuciyata ba ta sako da gunka idan na ban kwana ne ni ma na san haka shi yasa na dage mu haɗa nan nan domin dage wajen sanyaya zuciyarki har sai kin haƙura Jamila sanin kanki ne cewa ni maraya ne. Na tashi a hannun abokin mahaifina ne. kuma tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu a ƙarƙashin kulawarsa nake ya yi min duk abin da uba ya kamata a ce ya yi wa ɗansa ba shi da wani buri da ya wuce kyautata mana da ni da ɗansa kabiru kwatsam muna zaune ya zo mana da wani batu akan yana so mu ci gaba da karatunmu na boko kuma shi da kansa ya zaɓa kowa ƙasar da ya kamata ya je karatunsa ni ya zaɓa min ƙasar philippines shi kuma kabir ya tura shi malaysia dukanmu za mu ci gaba da karatun mana digiri ne mujahid sanin kanka ne iyayena sun bani izinin in fito da miji kai na tsaya jira shi sa har yanzu ba aure ba iyayena suna tunanin za ka turo magabatanka saboda a zo na a yi magana a yanzu yanzu kuma ka zo min da wata magana wani ya ke tafiya ta ina zan tunkare su in in musu wannan magana so kake in kare su tare zaman jiranka kamar yadda ka yi tafiya kwanakin Bayan in sake zauna in jira ka sai ka kammala karatun ka sannan ka zo mai aure zan iya zuwa in faɗa musu wannan magana ni ma na san ba za su yarda ba shi yasa na zaɓa mana mafita mai sauƙi kuma mai wahala ba komai zan yi haƙuri rashin ganin ka yin shekara amma ba zan iya haƙura ganin ka na har abada kin samo mana mafita mai kyau Allah ya sanya alkhairi a ciki lokacin da ka kira na abubuwa ta tashi daga aiki ban shi sa ka ban a kan lokaci abba wannan ai takardar sallama ce daga aiki dama har lokacin sallaman ka daga aiki yayi ne lokacin bari na aiki yayi tun wata hudu suka wuce saboda ban rubuta da tayar da kaina bane shine suka rubuto suka aiko mu gida amma abba ka taimaka wajen haɓaka bankin to ni ina ganin ya kamata da a ce bankin nan sun ƙara maka lokaci to amma abba kana ganin barin bankin nan da za ka yi ba zai iya haifar musu wani gibi daga harkokinsu na bankin nan ba kabir shi damar lamarin aiki haka ya gada babu wata kujera da wani ma'aikaci zai tabbata a kanta dole ne ya gusa ya bar wani domin in babu tsufa akwai mutuwa ni dai inda nake wa Allah godiya shine na fara aiki na lafiya na gama lafiya kawai za mu zuba idanu mu saurari 'yan baya mu ga za ta kare musu Allah ya sa haka shekara kai amin to dama na kiran ka ne kawai damu

to ka je ka ci musu ganan nan zo Salamu alaikum. Alhaji Abbas da yasa ina gajiya. Ki da lafiya? Ya aiki ya jama'a. To, Alhaji Abba, ka san fa Hausawa sun ce dama sabo da kaza baya hana yanka ta. Ko ba haka ba? Kasancewar ka daɗe a gidan nan da kake zaune, sama da shekara ashirin amma duk lokacin da aka ce shekara ta zo ƙarshe kwana ɗaya biyu ta cika ka aiko da kuɗin nan amma yau gashi wata uku babu aike babu sako kuma baka zo da kanka ba alhaji hmm? alhaji rabiu da allah kai hakuri yau wata na guda kenan da barin aiki subhanallah amma insha Allah akwai wasu kuɗi da nake sa za su shigo hannuna suna shigowa hannuna insha Allah zan zo in ka maka a wato Alhaji Abba ban tare numfashin ka ba gaskiya kuɗin nan idan ba za su tari samu ba yau zuwa gobe to gaskiya Alhaji ya bani izini fa wani ka ɗebe kayan ka kawai a gaskiya kuɗin nan ba za su samu ba a ɗan ƙanƙanin lokacin da aka iya babu sai dai amma ba zan ga ka ba saboda kai ma na san ba a san ranka ba ne kuma babu yadda za sai dai ma in ce maka ina yin godiya da irin karramci da martaba wadda aka yi min tsawon shekaru ashirin da suka gabata Allah ya saka da alheri alheri amin to amma alhaji wani abin ta'ajibi yanzu shekara ɗaya ɗaya da kai talatin da biyar amma a ce baka mallaki ko da taki guda na fili ba balle ka gina gida kai kuma kake yi ga ka babban ma'aikaci ya rabi tabbas ni tsohon ma'aikaci amma duk abin da na samu a wajen aiki na ina sarrafar da shi ne a wajen biyan bukatun iyali duk da cewa ɗana ƙwaya ɗaya nake sai ɗan amini na wanda ya rasu aka bani sa a hannuna wanda har yanzu yana kasashen waje sun rike shi bai dawo ba to to shi kabirin yana ina yanzu kabir yanzu ya samu aiki a a kamfanin wuta to yanzu haka kabir eh shine general manager na kamfanin wuta da yake cikin birni da kewaye gaba ke ah yo ai kai dan gata ne ma shi ah, to me zai hana ba za ka tashi ka koma gidansa ba to ainihin haka ne tunani lokacin da kake ce mun in tashi don haka ban ji damuwa ba kuma na eh. amsa maka to alhamdulillah yau kai ga kake so eh. to alhamdulillah mu ma Allah ya sa ƴaƴan namu su taso mu rika cin gajiyar su Allah ya sa <laughs> amin amin kuma yadda za a yi insha Allah goban kamar yadda alajin ya faɗa eh. ko jibin kai ma insha Allah da kabir ya zo mun kwashe kaya mun koma gidansa zan kawo mu kullun gidan Allah sarki to ai hakuri ba madalla madalla <laughs> <laughs> madalla madalla madalla a ɗazu Alhaji biyu ya turo ice inji Da na je sai yake min da kuɗin haya. Tunda dama a irin wannan lokacin ne duk shekara nake zuwa in kai masa kudin hayarsa. Sai ne da akari da shekaru na sun yi nisa. su ya sake diran sannan kuma yanzu ba na yin aiki. sai na yanke shawarar cewa zan dawo gidanka tunda yanzu ƙarfina ya ƙare kuma na gaji da zama kaɗaicin nan da nake yi tunda Allah ya yawa mahaifiyar karsuwa ban samu dama ko lokaci ko wacce ta dace da ni mai da gurbinta inda su samu tunda kai kaɗai kai ne ɗana wanda na haifa to zan dawo wajen ku in zauna zan zo in ƙara rayuwa rayuwata a hannunka <laughs> to ba ba ba komai ba wannan ai wannan ba wani abu bane mai wuya amma duk da haka ina so zan je in shawara idan komawar naka can ya yafi sai na zo da mota kwace kayan ka sai kowa can nan idan kuma na ga da akwai abin da ya fi haka sai na ga yadda za a yi babu damuwa duk da shawarar da za ka yi to da Allah ka yanke shawara nan cikin gaggawa ka zo ka sanar da ni dalili saboda na yawa a naira biyu alkawarin cewa yau zan mai musu da mukulunsu babu damuwa duk abin da na yanke a kai zan yi kokari in zo akan lokaci in zo in yi maka shi shi ke Allah ke ke dai ba za ki rinka fitowa ki shirya ki tafi makaranta akan lokaci ba kullum sai lokaci ya kure za ki tafi kina ɗaki kina tafa mun gobe an na tsaya assignment ina ne na jiya ban samu na yi ba sai ya yi kyau Anti? Mene? Mukullin mota ki nake so ki bani. Mukullin mota ta? Wallahi ba zan baki mukullin mota ta ki je ki lalato min ba. Anti dan Allah ki yawo gari ki bani. Ba fa zan baki mukullin mota ta ba ki je wannan gosulan na makarantar ku. Yan boss ɗinnan da ba su da haƙuri, duk su bisko gwabje mu mota ba zai yi ba. Salma, me kike haye zuwa kitan makarantar nan ba? ka ganta nan ta tsaya jira take in bata mu kullum mota ta ta tafi makaranta ni kuma na ce ba zan bayar ba shi kenan in dai magana mota ne gatawa ki so sauri ki je makaranta kin ji ko uncle na gari dai ba zan bada tawa ba zo ki ci Mm-hmm. <coughs> Wani yanzu daga wurin abba nake yana shaida mun cewa yana so ya dawo nan gidan mu zauna tare da shi ya dawo gidan nan kuma ya zauna wani dalili abba ya sa yake son zama a gidan nan sun aiko mishi ne ba su kuɗin haya shi kuma sai ya ga gwamma ya bar musu gidan amma ina jin kamar ba shi da kuɗi ne to in dai matsalan shi akan kuɗi ne me zai hana ka bashi ya biya su ne so sai ya ci gaba da zaman shi a can ni ma na so ne haka amma sai na fahimci cewar kamar ya fi so ya zo ya zauna da mu a nan tare da ka san zaman abba a gidan nan daga mu har shi fata kura zami ya kamata ka san yadda zaka yi in wani zaka nema mishi ya zauna ne ya zauna in yana buƙatar wani taimako sai a kai mishi ina ga zai fi kuma dai hanyar abin da nake da dawon shi zauna tare da wani domin kin kullum ni da ke muna zuwa wurin aiki sannan ita kuma salma kullum tana makaranta kin ga gudun kadaicin da yake a can din ma a nan din ma shi zai zo ya tarar gaskiya dai ka. ba dan Allah kai haƙuri ban shaida ma haka domin in bata maka rai ba tunani na naga ci gaba da zaman ka a nan din zaka fi samun sakewa fiye da can ɗin to amma tun da ka nuna ka fi son ka je ka zauna can ɗin babu damuwa yanzu zan ina so ko in shiga sai a kwaso kayakin naka wanda nake ganin ba za su dauko ba sai in zo daga baya da mota sai a ɗauka a kai can ɗin. kaga yau shekara 20 kenan muna gidan nan tun da muka baro gombaja a sannan kuna firamare 4 kai da kanwa kamar gayya laci kanta ga fata a shekarun ne abu yanzu kamar ba wuya yanzu za su zo su wuce gaskiya Allah ya shawo kan nashi ne na janye ra'ayin shi akan dawowa gidan nan? Eh, muna nan tare da shi a cikin mota yanzu. Eh, mun kusa karasowa. What? Eh, wani ɗakin na baya ba? Eh shi eh an gyara dai ko? To alhamdulillah ga mana zuwa. Ka san mun ta wani? Eh, ka san mun ta wani. Allah ka Assalamu alaikum. Yawwa. An ko? Ya Yana eh, sana lafiya kana lafiya. Ina ɗan wata Su dama ranar Lahadi ana yin karatu ne? Mun tara su extra ne. Sai shiga daga daga ciki ko? haka sai dai ka yi haƙuri ɗakin ne ba wani tsara shi aka yi ba saboda shi kaɗai ya rage mana a cikin gidan nan kuma wani babu kowa a ciki to ai ba kuma shi ma wannan ɗakin ai yayi sai dai Allah ya saka da alheri amin to abba ne zan shiga cikin gari yanzu saboda haka idan da akwai abin da kake da bukata sai ka sanarwa da iyalin tawa a ciki to kabir kawon ka tafi zauna ina son zamu <coughs> maka wani karatu wanda tun da nake a baya ban taɓa yi muku karatu irin sa ba kaga duniyar nan jujjuyawa take jujjuyawa take laka wa yawmin alaika saboda juyin da take yi nema kifin da yake rayuwa a cikin ruwa wata ran sai ya tsinci kansa a cikin soyayyen mun kuli-kuli saboda haka duk abin da ya samu bawa a rayuwa to sai ya fawwala ubangiji hakan ce tafi masa saboda haka ni nan yayi mun wannan abin da kai mu nagode Allah ya saka da alheri ya jikin mahaifa na gode sosai a yau na dakin yayi iyaye da girma mi gunsu shine babbar riba na'am ina Allah ya sa da dafa abinci in ni bai warki ce sai ki je ki dauki abincin ki ci ki ma tashi ki dafa indomi ki ci in zaki ci in ba zaki ci ba ki zauna anti waya na kamar ranki a ɓace ne me yake faruwa wannan lusarin mutumin ne ya je ya dauko baban shi da mana da shi cikin gidan nan ya dauko baban shi kuma a ina zai zauna to Ina ɗakin da mai aiki take zama idan ta zo nan ina gyara mishi ya zauna. Yanzu haka yana ciki? Yana nan a ciki. Ke ku anti in ban da gaskiya onkul bai haɗu ba. Ya za a je ɗauko baban shi ya kawo shi cikin gidan nan. Wa ga mishin zamanin da ake zama da iyaye ne a cikin gida. Ai kamata ya kawai ya je kama mishi gida ko da na 100,000 ne mai da shi wajen. Amma ai nan da takura mana zai yi. Hmm. Ba yanda ban yi da shi ba. Na gaya mishi idan ya ɗauko mutumin ne ka cikin gidan nan takura za mu in ban da sa ido ne zai zo ya zauna a cikin gidan nan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kabir. Na kuna lafiya ka da shi lafiya. Eh, har ka fito nan a ji ofis ne? Wallahi ko abadan ina ganin ma yanzu na yi lattin zuwa wani aiki. To Allah ke. Amin sun ba. Allah ya sai. Amin sun ba. Amin. kwana? Lafiya kalau. Zan sauke Salma a makaranta, ni kuma zan wuce wurin aiki sai da yamma za mu dawo. Akwai ruwan tea a flax da sauran kayan breakfast a kitchen. Dan ka tashi. In eh, Salma wannan shigar da kike yi da wannan mayafin da bai isa a kira shi mayafi ba. Shiga irin ta a kori shari'a da shi ne za ki tafi ki shiga cikin aji ki shiga cikin mutane. Abba mai abin wani shigan Yawancin ɗaliban jami'a irin shigar su ne fa, sai ka je makarantar za ka gani. Abu yanzu fa zamani ya canja fa, ba kamar da bane fa yanzu kai ya waye. Ta ku dai duniya ta lalace. Ko dai mutane sun lalace. Bai kamata mutum ya wa kansa sartse ya cuci kansa da kansa ba. Aziza kiyaye ta ce uwa ɗaya uba ɗaya. ke ya kamata ki daga gaya mata gaskiya kina ja mata kuni irin wannan shigar bata dace da shigar ƴaƴan gidan mutunci ba ba ma abin da zai same ta in Allah ya yarda an da Allah ki tashi mu ni ma ba haka nake fata ba ai yar kayanka ba zai taɓa zama soke mu raba ba ma kika damu da shaki kula shi ni ko kalma ma ishe ne ne wallahi zama a dangin miji ko masifa Allah ya raba mu da mutumin nan lafiya kawai amin zo mu shiga mu To ku zo mu shiga gidanmu ko ruwa ne ku sha. A'a. Ki ma kin san yanzu lokacin fara wasan ne. Hankali na yana can. Kai da amma ba wani baka son zuwa gidanmu ne ai ka saba kullum muka zo sai ka kame excuses. Ki hakuri mu hada makaranta. Ki abubuwa abubuwa komai sai ki mai da shi wani abu. Kaga ba mu je din kai ko? Ai mun tafiya a gaisa abu ko? Mu je to. Dai mu je ka? Mu je za ka muku? Ina da ruwa kawai ki ta mana kuri ko? Ba ruwa kawai. Daga shi ba mu bukata ba mu ta bisa da mu wata. Shi kenan bara in je kawo. Abokina, sauran minti goma take wasa fa. Ya kamata mu hanzarta mu ba wajen nan ba. Eh sauran minti goma amma bari mu dan ka ka ta gaba kyauta ba ko? To ka abin da ba mamaki? Wato harin ta burge ni. Tana da freedom a gida. Gaskiya ne tana da yanci a gidansu. Tana da freedom. gaskiya ne launi tare da salama muke salama ce ta ce ku shigo hannan eh ita ce duk abin da kuke yi da ita a waje bai ishe ku ba sai kun biyo ta hannan ku tashi ku fita kuma noci ku tashi ku fita ban batan kura yanzu abba ya haka yan makarantar mu ne fa saboda yan makarantar ku ne sai aka ce an ba su dama su shigo har gidan matan mutane kin ganan wajen yi miki kama da bariki ne ko ko ɗakin a shawo za ki ɗauko kowane shashasha ki shigo da shi cikin gidan kin ga kawai mu haɗa makarantar gobe abdul ku tsaya mana ku tsaya ku tsaya eh wannan ai wulakanci ne da cin mutunci an nuna mana kenan bamu isa ba mu da iko a cikin gidan nan salma kanwata ce kuma ni na kawo ta cikin gidan nan in an ci mata mutunci kamar an ci min mutunci ne dan Allah dan Allah ku yi hakuri dan Allah in akan maganan nan ni zan je in samu abba da kaina har in ina da iko nan gidana ne wannan abun ba zai sake maimaita kansa ba dan Allah dan Allah ki hakuri abba ka san al'amarin mata sai haƙuri mu yadda muka saba zama a cikin gidan nan babu wani wanda yake musguna wani sannan haka kuma babu wani wanda yake cin mutuncin wani muna zama ne a cikin gidan nan iyali guda babu wani bare a cikinmu na san duk maganin da kake gaya ba kana gaya mu ne saboda na yi wa mara kunyar kanwa mata ka faɗa to bari in gaya maka ban yi da rashin da'a ba mu tsoron ina zaune a gidan nan salma ba za ta ci gaba da yin fitsari a cikinsa ba idan za ta gyara za mu zauna da ita idan ba za ta gyara ba to ta tattara ta fi can gidansu ta ji can ta musu fitsari amma ba a wannan gidan ba ka ji ko a a ba idan kai haka mata ta aziza za ta ga kamar ita aka ciwo mutunci wannan yarinya kan wata ce ba wasu ɗaya kuma ubansa ɗaya dakta dakta ka buɗe kunnen ka ka ji da zan kaya maka kabir ba haka sha'anin gudanar da iyali yake a cikin gida ba a matsayinka ne mai gida dole ne ya zama kana da murya wacce take da tasiri a cikin gidanka wacce za ta sa a yi da wacce za ta hana kar a bai kamata ka bar gidanka sasa kai ya zama kowa yana yin abin da ya ga dama a cikinsa ba abba mu fa matan mu na yanzu ba irin matan da ba ne matan mu na yanzu sun je makaranta sun yi karatu sun san mutuncin kansu sun san yancin kansu don haka babu yadda za su yi da irin wannan musgunan abba <laughs> yaro kenan to bari in gaya maka shi sha'anin biyayyar mata da mijinta a wajen aure ba ilimi ba ne ko rashinsa matarka kowace ce ita bai kamata a barta ta dinga yin duk abin da ta ga dama a cikin gida dole ne a hana ta abin da ya cancanta a hana ta dole ne kuma a sa ta abin da ya kamata ta yi ta yi shi wannan shine zaman aure ni dai abba ni dai abin da nake so da kai don Allah don annabi abba kada ka sake sa bakinka a cikin abin da ya shafi iyalina domin nan gidansu ne anan ka zo ka same su abba abba kai ko tamkar bako ne a wajen su. kar in sake sa na a cikin sha'anin iyalinka shikenan kai ba zan sake sa baki bakina akan abin duk da iyalinka za su yi tare da kanwata a cikin gidan nan ba ta shi ka Abba shi kake ɗauki wannan jaridar ina ta neman ta tun da zo? Ban sani ba kina so za ki karanta ne. Kabir ne zai duba wani abu a cikin ta. kama Tashi, zo mu jahili kai ta biya duka mai ban umarnin iyaye har abai da bai faduwa a ina kika ganta tana hannun abu yana gani na ina ta nema koyo mu magana kai kai abu sai haƙuri wallahi ni ban san me yasa abu ko da yaushe yake son yin makon duk dai abin da zai yi mutum ya ji haushi wallahi abba ya iya yanzu Manchester United. kabir dan wani kokari ne na yi shine na kiran ka dan kaga abin da ke cikin sa wani littafi ne na buga na rubuta littafin ne na bayyana a cikinsa dabarun yadda za a yi a farfado da bankunan da suka karye na taɓa zuwa maɗabba'a buga littattafai na kai musu littafin suka gani yadda muka yi da su sai suka ce da ni in dai aka buga littafin nan inda iki to tabbas wannan littafi zai karba a wannan kasar da ma shauraran kasashen ƙetare to to abba na ce me zai hana buga wannan littafi to ai dama abin da isa na kirawo ka kenan abin da yake da buƙatar kuɗi da yawa kasan yanzu ko farcin su sabani da shi ballantana in mallaki kuɗin da za a buga littafi gaskiya ne to abba na ce yanzu kuɗin da za a buga wannan littafin har zai kai har nawa eh sun ce da ni ko dubu ɗari uku ne gaskiya abba ni yanzu ba ni da dubu ɗari uku da zan ce ni dai kawai abin da zan ce shi ne kawai idan za ka iya jira mu gani zuwa nan gaba idan da rabon a buga sai a buga amma yanzu maganin dubu ɗari ni gaskiya ban da kuɗi. Ah, wannan al'amari ba al'amarin buga littafin nan fa ba ƙaramin abu ba ne idan Allah ya sa aka buga littafin nan a cikin nasara aka yi dace Allah ya sa masa albarka to abin da za a samu a littafin nan ba kai ba ba 'ya'yanka ba har jikokin kama sai sun ci albarkacin abu domin yanzu duk abin da zan ci a tare da ku ainihin ɗan ladan gaba ne kabir akwai abba abin da nake so kawai mu dai jira kawai mu jira mu gani nan zuwa idan wannan lamarin sun warware sai mu ga abin da za a yi amma a yanzu a halin da nake ciki a gaskiya ba zan iya cire naira kuɗi har dubu ɗari uku a buga wannan tafi shi gaskiya abu to shi ke da ma to dama a ajiye ke yanzu ma sai a sake ajiyewa sai in an samu wannan damar Ok, na gode. Sai gobe mu da ofis. Kai mu alƙawari kuma har yanzu baka cika ba na ji shuru wani wani alƙawari ne na yi miki ban cika miki ba har ka manta maganar motar mana salma kullum damuna take yi wai yaushe za a kama mota ta in bata tata <laughs> honi ban da maki mun yi magana ni da ke me ya kai kiki je ki magana da ita a'a ki bari mana idan an so taki sai a ɗauki tata a bata ko ba haka ba zumuɗin kuma fa ni kaina na ɗauka motar nan tawa in ba ta sata ok to shi ina nuna ganin zan sa alhaji ibrahim kito ko alhaji saminu dadi su kawo miki german mistake marsan <laughs> ina ji daɗi mai thank you very much Allah ya kamar sandi ƙirar jaman ta yi miki? ta yi kyau thank so much my dear <laughs> ba komai ah, ke salma tata idan an kawo ta daga sabis tunda ke karama ce sai ke amfani da honda don buru na shine ga kun zama manyan mutane a duniya shi wanda yake ta gaya muku kullum shine bani da burin mutu bar muku wani abu a duniya wanda ya wuce wannan karatu ah, abin da nake buri dai shine Allah isa wannan karatu da za ku je ku yi ya zama muku amfani a duniyar ku kuma ya zama muku amfani a lahirar ku ina baki an saka da thank you Da? Ina son na yi joinin masters ba wannan shekarar Allah ya da. Kai mhm. ba matsala. Amma akan kiwon kaji za ki yi masters na ki ko? <laughs> Musamman masu tsoka irin wannan. I'm serious wallahi. Kama ina so in yi maka magana. Ina son DC ya dina hukuma. Ba ki tashi tunawa za ki yi masters ba? Sai da kika ji tsokar kaza a bakin kicin za ki yi masters. je ka ce babu matsala ai tunda dai kina da kuɗi na yarje miki da inda ke so ki je ki katin ki ai sai ki je ki ni fa nake da shi tunda ina da kai ai kai ne banki na ta ai wannan kada in gaya miki ba babu wasa babu abin da zaki samu ko kobo aure ba ba kai haƙuri kama yin abin da ya faka ba na wannan ɗan ƙaramin alaƙa. rayuwar nan fa sai da tattali ba Allah ni sai da takatsantsan ba zai yiwu kai shekara talatin da biyar kana aiki har ka yi ritaya amma gidan da zaka zauna ya gagare ka sai dai ka dinga tsallake tsallake gidan n'i ba ka ciwo gaskiya ne biya na hmm. wannan wani irin soya kika yi mana mama pepe ba zai yiwu yi shekara talatin da biyar kana aiki har ka yi ritaya amma gidan da za ka zauna ya gagare ka sai dai ka dinga tsallake tsallake gidan 'ya'yanka me baka ciwo gaskiya ne biya na baka gane matsalar da nake ciki ba kuwa matsala kuma kare mutu matsala ma yau kuma malam dudu bai fi shekara takwas ba kamar aiki amma har yanzu ba ka mallaki ko da fili ba yanzu ne fa kake da damar da za ka mallaki komai fa da kake bukata to ni wallahi da naje kin ce matsala ma na dauka wani abu ne to wannan ce za ta zama matsala hmm. to kana nufin wannan ba matsala bane eh za ta iya zama matsala amma a wani wajen shinan kan kinikin ne tara dukiya ko manya-manyan kadarori ni ba gaba na yake ni kawai abin da na sa a gabana shine yaya zan in biya bukatun 'ya'yana ko mai suka nema su samu wasu rasa ah, kuma in kin kula duniyan nan gabaki ɗayan ta gudanar take karki manta yadda muka karanta littafin malamin nan da yake cewa iya duniya aqalla min al-kalim wa a azalla min da sun mu kauma wata tu'ma bi gairi dalili duniyan nan da ke gani dai yake kanwa ce a cikin duk abin da yake sannan kuma ita duniya kaskantacciya ce akan duk abin da yake kaskantacce wanda yake santa ya kaskanta kaskanta sannan kuma wanda yake son siyatar duniya ya makance ya kurumce ba tare da wanda dalili kuma in kin kula shin duniya nan kwana nawa zamu yi a cikin ta haka ne amma ai rayuwar gaba ake ji abu komai karima ta kwantar da hankali rayuwar mu ta baya ko ta gaba ko ta yanzu tana hannun Allah in da duk wani abu ya same mu a duniya ubangiji zai same mana gaba insha sha. Tobin iyaye ina da girma mi gunsu shine babbar riba ce Hadiza! Salma, Aziza? Abba ya yi zazu Zazu kuma? Na shiga ɗakinsa babu kayansa. Wani wurin da ya je amma zai dawo ne. To amma a ce ya bar cikin gidan ya fita wani wurin babu kayansa babu komai nasa cikin ɗakin to me muka yi abba ku har da zai tafi ko sallama babu aziza ko dai wani abu ya faru a cikin gidan nan kina ɓoye mu ba kya so na sani ai duk abin da yake haɗan da shi kada ina gaya maka yi to ita salma fa ko salma ta mishi wani abu na rashin kunya wanda shi ya gaji ya kasa hakuri ya bar cikin gidan nan ba tare da na sani ba salma fa ko yadda su haɗu da shi ma fa ba ta yi ballantana kuma har ta haɗu da shi ta mishi wani abu ai irin wannan kin ga yanzu abba sai ya ji hamun zagi a gari yanzu mutane su dinga kallo na kamar ni na kasa rike ma'aikina duk da kyautata da nake masa ruwan da ya sake ka ma ai ya rage maka alhaki ne amma ai ka iya kokarin ka akan abba abba ni dai nuna gajan hakurin sa babu komai Allah da ya gani Allah ya sani babu irin kokarin da ban yi ba babu irin kyautatawa abba da ban yi ba a cikin gidan nan amma abba ni zai ma zazu abba yanzu abba ne zai ma zazu a gidan nan ya kwashe kayan shi ya kwashe komai yasa abba bai wani zazu ba sai ni ni abba zai wa zazu ba kayan sa ba shi abba zai mun zazu Gobin iyaye na da girma, mi biyayya gunsu shi ne babbar riba ce jamu don sa'aminci itan nabina. Al'amini shugabana shi ne ya ce mana mafi iyaye, mai bi na su baya hawaye, zo mai jahilin kar da ka janye. kai biyayya an gunsi e iyaye har da baka koka ba Hudi na kukan zuciya zo mu jahili kai ta biya mai ban umarnin iyaye har abada bai faɗi su shine riba ce zan in samun ci na. nabina al'amini shugabana shine ya ce mana mafi iyaye mai bi na su baya hawaye zo mai da kar da ka janye kai biyayya an gunsi iyaye har abai da baka ko ba baka kuka ba mutumin nan da ya sai motar nan ashe har yanzu bai ya dauka ba shi ina ji alhaji nan wani abu ne faru da shi inda har yanzu bai zo da motar nan malamai magana da ke ina ku taimaka mu da Allah malam ka yi haƙuri mun hana bara da Allah to ai ma ba bara ne taimako nake so ba da na aiki ko da kuma aikin na ƙarfi aiki to amma nan ba ma ɗaukar aiki ana an ba ma'aikata ba ce ba ka gani mu 'yan kasuwa ne suwawa muke mu zo mu kasa a zo a siya a ba mu kuɗaɗen mu dan ba gudun da za ka zo ka nema aiki bane da Allah ka tafi can wata ma'aikata ka ci ka nema mu yan kasuwa ne kai hakuri da Allah yaro ba sai kan iskilanci ni talaka tabbas amma talaka ne wanda ya fi karfi ya zauna sai an sha rage shi da Allah malam ka tafi ga bakon mu nan ma da Allah ka tafi ga bakon mu nan yanzu ba an ce ka tafi ba ne ranka dade ka san shi ne na ta shiga wuta mahaifina ne mahaifinka yaushe ka dawo mutane abba na kwana biyu da dawo na je can gida ban same ka da na tambayi makwabta sai suka ce min ka daɗe da tashi da gida ka koma gidan ka ne yanzu ma da ka ganna a nan wurin mota da na siya maka ita na zo ɗauka a nan daman shi ka siya wannan motar ƙwarai kuwa shi na saya na kai kimanin shekara hudu bana kasa motar da na siya ita ne alkawarin da zarar mun da shi zan mika masa a matsayin tsara ikon Allah sai kallo kujaki ina ka shiga mun neme ka mu rasa mu waya ma da muke yi da kai shekara guda kenan sai da na je ofishin ambassador da ya kaje a jinsa kawai na nemi taimako a wajensa ce shi kansa ya sa ya ji an binkita a kasan a sai inda kake da na shiga damuwa rashin ganin ka abba labari ne mai tsawon gaske amma yanzu abin da za mu yi sai mun zauna je gida sai in gaya maka komai da wani irin gida ai ayyansu ba na da fuskuri ban gane baka da fuskuri kabirin fa kada ka sake sa bakinka a cikin abin da ya shafi iyali domin nan gidansu ne anan ka zo ka same su abba abba kai ko tamkar bako ne a wajensu kar in sake sa bakina a cikin sha'anin iyalinka ba ma abin da zai same ta in Allah ya yarda an da Allah ki tashi mu ni ma ba haka nake fata ba bar sandi kiran jamani. ta yi miki thank you thank you so much my dear <laughs> ke salma tata idan an kawo ta daga sabis tunda ke karama ce sai ke amfani da honda mujahid kaji abin da ya faru a tare da ni sai na tattara ban masa gidansa ka shigo duniya neman abin da zan kare mutunci na da shi yanzu nan ma da ka gani aiki na zo nema na waje kai haƙuri abba wallahi da na san abin da zai faru da kai ke da ba zan taɓa zama a can ko me zai faru na riga na sakankance akan kabir zai baka dukkanin kulawa shi yasa ne zama na ba tare da tunanin komai ba to amma mujahid na yi tsaye da kai tsawon shekaru hudu baka dawo gida ba abba wato bayan na gama kammala karatu na sai wani kamfani suka saka a gaba akan lalle sai na yi aiki da su ni kuma na nuna musu bani da interest to ban san yadda aka yi abba suka lalata min bizar suka yanke duk wani hanyar sadarwa da zan yi magana da duk wani makusanci na da waɗanda mutanen da na saba da su a can ba suka yi ina akan lalle sai na aiki da su to ni kuma da na ga cewa aikin da zan yi da su an bai fi shekara guda ba sai ne da zan yi aiki da su kawai don in samu abin da nake so a gurinsu to shine na yadda na zauna na yi aiki da su kuma na samu dukiya mai tarin yawa bayan na kammala shi ne suka bani dama akan in dawo gida amma suka ce min duk sanda na yi ra'ayi ina so zan ci gaba da aiki da su in sanar da zuwa za su bani dama ko Wannan wannan ne dalilin da ya sa haka na daɗe ban dawo alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mujahid na taya kamuna kuma a yanzu burina ya cika domin ka zama abin da nake so ka zama yanzu dai abba abin da nake so mu bar maganar motar nan yanzu mu je mu samu alhaji rabiu duk yadda za a yi ina so yau mai da masa da kuɗin gidan nan su ba mu gidan nan yau nake so ka koma cikin gidan a'a mujahid a'a mujahid ai wannan gidan ba na siyarwa bane kuma idan mun ce ma za mu siya ba za su siyan mana ni abin da nake gani a fita wajen gari a ji a sama dan yi a sai ba komai abba mu je mu same su Allah zai iya mana alhamdulillah saka da Hai. <laughs> Alhaji eh. mm. Alhaji. Ga mukulli. <laughs> A yi wa yaro godiya Allah shi masa albarka. To eh. Alhamdulillah. Mm. To. Ai Alhaji Rabi ne muke da godiya. <laughs> saboda kai ne ka sa alhaji yadda da gaggawa zai sai mana da gidan nan ina ganin da kama a ce mu kaɗai muka je don sayan wannan gidan ba ma zai da ce zai sai da shi ba balantana ya sayan mana haba alhaji abin za ka ce haka ai in gaya maka yadda kuka sai wannan gidan da bai yadda ya sayar ba za a samu sama shekara goma ba babu wanda ya wannan gidan fa amma yanzu gashi alhamdulillah an samu an saya kuma nema na samu la'ada lafiyayya miliyan ɗaya na samu la'adan nan saboda haka alhamdulillah to Allah ya Allah ƙara arziki ai mun godiya sai godiyar Allah <laughs> madalla yawwa to madalla masha Allah na gode na gode madalla Allah na baka godiya alhamdulillah mujahid san da irin kalmomin da zan bayyana maka irin farin cikin da ka sami a cikin bayyana ta share min hawaye na sharewar hawayen da ban taɓa tsammanin ta kusa ba ko ban taɓa tsammanin ta wajen wani mahaluki ba ubangiji gaskiya ne abu amma dai ban cancanci godiya daga gare ka ba saboda komai zan yi maka abba darajarsa bai kai kwatankwacin kaso ɗaya daga cikin abin da kai kashi ɗari ba kuma abba kai ne ka zama gata na duniya kai ne ka fito da ni daga cikin wahala ka kawo da cikin dare? kai ka kautar min da duk wani wahala da mara ya kamata yi har na manta da cewa ni ya ne da haka abba duk abin da ne maka ai ban biya ka ba mujahid duk abin da ni maka <clears throat> ban yi maka don ka saka ba na bin ka wani bashi asali ma dai da yau kar bakin ka isa ki furta wani abin da ni maka to shi ke na ka yi haƙuri insha Allah ba zan kara furta maka ba ce amma ya zama wajibi a gare ni in yi alfahari da kai a matsayin wanda kowanne da yake da sarwa a zai fahimci ko da kwatan da zai kai Mujahid. Kai dama da gaske? ni ne dawa yake tsammani kai nake tsammani yaushe ka dawo jiya na dawo to barka da dawowa na gode amma gaskiya karfin halifa na yi na zo gidanku don na yi tsammanin za a ce min kin yi aure tun shekara uku da ta wuce ko biyu amma idan ka mun zaton haka ba kaman adalci ba Ana maka alkawari zan jira ka har ka dawo ko haka ne amma ai na wuce ka'idan yadda muka yi da ke tunda har na ƙara shekara ɗaya akan yadda na faɗa miki cewa zai yi haka aka ce min a gida aka ce me yasa lokacin da ka faɗa min har ya wuce baka dawo ba to wata amsa kika ba su sai na ce musu ai dama ba shekara uku ka faɗa ba shekara biyar ka ce za ka yi to kin ga kin yi musu tofa kenan <laughs> na dai soyayyar mu kariya amma ai kai ne ka min runtu baka faɗa min me aje ka har wannan lokacin baka dawo ba it's a long story Same mun ಮಧುರ change makasai sai na am. zancen nan ya tunan farkon haɗuwar mu da ke kwatsam so ya shata ido zuciya ta ko ta buga daram ko mata na maza a naitar ko wanda ba za ki kumce ba farar fuska ka duba ka bin kamin ceto ka tantance waɗansu suna na dama idan aka ce sun ba sai ba shi ka ne dakata da Allah mutumin banza mutumin wafi kabir da hankalinka da tunani za ka yi abba irin wannan cin mutuncin wallahi ka bani kunya mujahid in dai magana ne akan abu dan Allah ka saurare ni mu samu wuri mu zauna amma bayani babu abin da zaka faɗa ba zan ji komai daga bakinka ba ba da ya kawo ni ba kenan na zo ne in sanar da kai cewa abba zai mutu da bakin cikinka sannan in gaya maka cewa abba ba zai taba wulakanta ba matukar yana da iri na a duniyan nan kamar yadda ya sadaukar da komai nasa akan mu ni da kai to yana da wanda zai sadaukar da komai nasa akan shi na gaya maka wannan mujahid babu irin kokarin da ban yi ba na gana kyautata abba ka duba fa musamman a ce ni abba zai wa zazu abba fa ni wa zazu fa mujahid ƙarya kake yi ƙarya kake yi ko kana tunanin ban samu labarin duk abin da kai masa bane da irin wulakancin da kai masa da kai har matarka ka babu irin wulakancin da baku yi abba ba to bari ka ji wallahi azim da abba ya hana ni da sai na rama masa dukkanin wulakancin da kuka masa kai da matarka. idan kai baka san darajar iyaye ba ni na san darajar uba duk da nawa uban bai dare amma na ɗaukar maka alƙawari abba ba zai taɓa wulakanta ba za ka ce na gaya maka duniya ce ka je za ka gani mujahid mujahid bin iyaye ina da girma mi biyayya a gunsu shine babbar riba ce gamu don sa aminci ita nabila ni ne mutumin da na taɓa zuwa akan kan maganar buga littafin nan wanda muka yi magana da kai Allah sarki to da na dan dakata saboda ganin kudin sun yawa kuma Allah da ikon su sai ga dana ya dawo da ka tafiya da yi sai na gaya masa da na gaya masa sai ce to mu zo da shi ya ji yadda al'amarin yake Allah sarki gaskiya ne barka da lafiya kalau wato ainihin <clears throat> kwanakin baya zo zo yi magana a akan buga littafin kuma hakika wani littafin idan aka buga shi za a samu alheri wato alhaji kamar yadda na gaya maka tun farko idan dai aka daure aka buga littafin nan za a cin wuriyar abin insha Allah domin littafin da yake dauke da sabon tunani akan harkar banki to in dai aka daure aka buga shi za ci amfani um, to manaja kamar nawa kake ganin za mu bayar abu ga wannan littafin ko da dai na san kun yi maganan quantity din da kai da abana eh to ka san bugun kala kala ne akwai low quality da kuma high quality eh to ni na gani kamar a buga mana high quality din wato shi high quality din shine bugu mai inganci wanda duk inda aka kai littafin za a kalle shi kuma taka za a iya kai shi ko ina a faɗin duniya kuma ya samu karbuwa um, to kamar nawa kake ganin zamu naira miliyan biyar ne kamar yadda muka yi magana da ke dan biyar manaja ga ai sun yawa sun mana rage mana wato mu aikin gaskiya ba irin aikin da kake kallo bane ina jin kyan aikin da ya sa ka zo ba ku mai manaja ba komai agba ba ku mai za mu iya biyan kuɗin yanzu ko mai zai ana Yeah, manaja kamar daga yanzu wani lokaci za mu expecting an kammala buga littafi eh to aikin kasan yana da wahala a nan zuwa wata daya wata daya okay ba matsala na gode na gode yake faruwa ne na je cin na ga ofis ina a kulle ban ga kowa ba sannan kuma na je ofis na na ga an kulle an kuma datsa mishi kwado ba ka saurari rediyo ba ne da safe a ni ban ji komai ba rediyo amma ga me yake faruwa ai ku an sanar da cewa an kori dukkanin wani babban ma'aikacin da ke hukumar nan sannan kuma sun ce babu wani ma'aikacin da zai shiga ofis sai sun zo sun yi bincike daga can sama an kori ma'aikata to me yake faruwa ka ai da dama waɗanda sun

yau na ga bakin ciki na ji na karanta cewa dukkan ma'aikatan da ke shiya duk yau an kore mu daga wani aiki eh? an kori ma'aikata kamar yaya wa ya sani ni ma ban san da zancen nan ba sai da naje wai da safen nan aka aiko da sanarwa cewa dukkan ma'aikatan da namu na wani wurin an kore mu daga headquarter na lagos kuma za su tsananta bincike a kai inna lillahi inna ilaihi raji'un me kuma ka bincike a ciki ai sai dai ku mu da wallahi na tabbatar idan aka yi bincike mai tsanani wallahi babu abin da zan tsira da shi a gidan nan yanzu ya kenan kabir cikin haka kina jin amai baki je kin yato da sai da kika zo nan gurin salamu alaikum alaikum salam dan da zuwa zuwa me ya faru kuma tun daga waje nake jin masifa uwar masifa kin goyi abinci na ce ta kawo min fa tana zuwa ashe tana jin amai ta zauna a gurin ta yi shiga toilet ta yi salma me yake dame ki tun jiya na ji zuciya na yana ta tashi tashin zuciya kuma tashi ki zo nan tashi ki zo amai yana ciki ne dai ciki ciki ne dai salma ya ka kika ja mana wannan abun kunya haba salma haba salma don wani bakin ciki za mu ji da abin da ya faru da mu a cikin gidan ko kuma ciki zaki ki dauko shi kawo mata cikin gida ba wani ba wani abin da ku za ku ji da shi yan nan bar min ita kuka ku ta lalace kun lalatar min da tarbiyar yarinya yarinya ta sandarce ta lalace duk mu'amalar da take da maza ba kwa kula da ita ba haka bane hajiya wallahi ba mu sanya aka haka ya faru da ita ba ba wani hakurin da za ku ba ba hakurin da za ku bani ba wani hakuri da zaku ba ba hakurin da zaku bani ni da na san haka za ku bar yan nan ta lalace ta sangarce ba ku kula da tarbiyyar yan nan ba ba zan bata ta zauna a wurin ku ba ba zan bar yata ta zauna a gidan nan ba ba haka bane hajiya salma so zo mu munafukar banza munafukar wofi wuce mu fira wuce kika je kika je kika yi ciki munafuka muna banza munafukar wofi wuce mu tafi munafuka sai na yi ba sai rubi mu to baba kamar yadda ban gaya maka ba amma yanzu zan gaya maka wayannan mutanen jami'ai ne daga hukuma ta ƙasa su ne mutanen daga ma'aikatan ilimi suka zo to sun ga littafin ka da muka buga ne to kamfanin da ya daba shi ne suka zo suke ne kamfanin akan irin abin ƙayatar wanda abu ne to shi ne mu kuma kamfanin mu ya ce sai ya nemo ka kai da ka da gudunmawar littafin kai mai littafin mu haɗa ka da su don ku tattauna. baba muna taya kamar na domin littafin ka yana ɗaya daga cikin littattafan da aka zaɓa wanda gwamnatin ƙasa ta ɗauka wanda za ta raba wa makarantu waɗanda suke karantar sana'a harkar kuɗi gaskiya ka yi ƙwaƙwaran zurfin tunani akan wannan rubutu da kai sa'ilin nan ina mai tabbatar maka da cewa gwamnati za ta anshi kwafi miliyan ɗaya waɗanda za a rabar da su a cikin makarantun gwamnati saboda kamar ta kamar nan. amin baba hmm. muna taya kan da gaske a gwamnatance zaman da aka yi saboda littafi ne na kimiyya bangaren kimiyya kuma yana daga cikin abin da ake amfana to don haka gwamnati ta yi alkawarin za a biya ka kimanin naira miliyan 350 za a biya ka bayan kuma an biya ka idan ana da bukatar ƙari za a sake tuntuɓo ka a sake dawowa a ƙara

na yi wa al'ummar ƙasa ta abin da za ta amfana da shi ne wa Allah godiya sannan ne wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam godiya sannan kuma ne wa ɗan ciki na mujahid godiya shi ya karfafi bayana wannan sako isa mai isa ga mutane to baba kamar yadda wannan abu ya zo mu ma muna alkawari insha Allah za mu yi lancin don wannan littafin naka insha Allah wannan kamfani zai ɗauki nauyin wannan abu sannan za mu so ka je ma'aikatar ilimi saboda ka samu akwai takardu waɗanda za ka ciccike wanda wani takardun ka cike su ta yadda za a samu a iyaka kuɗaɗen ka so Allah ya Aziz. Kin gari yadda rayuwa ta juya. sannan gashi kuma na rasa aiki na musamman ma wannan binciken da aka yi duk ya jawo na rasa duk abin da na mallaka don allah don annabi so nake bani wasu kuɗi ko da rance ne na fara yin wata sana'a kafin in samu wani aikin ko kai ma dai ka san ba da kuɗi kuma albashi na bai takara ya karya ba ballanta nan aje wani abu haba aziza amma kin san da kina da fili ko da shi kika bar ai za iya saidawa filin nawa zan dauka in siyar in baka kuɗi in dawo ma in tallafe hannuna kamar yadda da ka da ka zauna ka tallafa hannunka baka da komai ba zai yiwu ba haba aziza haba ai ku idan kika gaya mu haka wallahi kin zama cikakkiyar butulu ban yi zaton cewa a rayuwa zan ki shiga wani hali kina da halin da zaki taimake ni aziza in nemi a gare kin kasa samu ba ban gane na zama butul ba kai ka bani kuɗin da na siyi filin har da zaka dinga yin masifa a kai ba zai yiwu ba ba magana nake gaya miki aziza ba so kawai nake ki gane cewar inda a ce ke ce kika shiga wani hali ina da halin da zan taimake ki ba zan taɓa naɗe hannuna kamar yadda kika naɗe hannunki a kaina ba sai kuma kai ka gaya min me ka taɓa tsina min da shi ko menene shi ka gaya min shi sai in biya ka akai da zaka zo kana yi min masifa akai babu ban taɓa tsina na miki komai ba aziza aziza aziza dan Allah ke dan Allah dan Allah aziza kake tafi ki bani gidan mu zan je na gaji da rayuwar da zan zauna ina ciyar da kaina kullum kana kwance sai dai ka tallafa kai ba za ka tashi ka fita ba abu aziza bai kamata ki min haka ba bai kamata ki guje ni ba don kin ga yadda rayuwata ta koma haka ya kamata ki yi la'akari da irin zaman da muka yi da ke a baya rayuwar da muka yi da kai a baya ya riga ya wuce rayuwar da muke yanzu ake magana a kai saboda haka duk lokacin da ka shirya insha Allah hakan ba ta sake faruwa ba alaji haka ne ka gama eh wannan shine ka abin da ya kawo wurin ka alaji to kai ka kalle ni da kyau mutumin banza mutum wofi mara kunya irin wulaƙancin da kuka yi wa alhaji da kai da matarka da cin mutunci da kuka yi masa babu wanda bamu ji labari ba kuma sai yanzu ka zo ka lallabo ka ce kana son ku dawo ya zo ya ci gaba da zama da kai don kaji allah ya riga ya rufa masa asiri alhaji wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane alaji yanzu garin nan ma na zo yanzu alaji wallahi zuciya ta daya tsakanina da Allah na zo da wannan magana kai tsaya kaji Wulaƙanci na duniya baka fara ganin sa ba in gaya ma gaskiya duk mutumin da ya wulakanta mahaifinsa ba zai taɓa gama da duniyar nan lafiya ba bawan Allah nan babu irin ɗawainiya da wahala da bai sha ba a kanku tun kuna in yara jin daɗi na wani ma'aikaci alhaji bai san shi ba domin ya game domin ya tamu ya daga ku ku zama mutane amma sai ya ta kai ta kawo lokacin da yake zaune a gidansa dan aikin da yake gidanka ma fi shi daraja sai da cin mutunci da wulakanci da kai masa a kwararo ya fita yana bara babu irin abin da wulakanci da bai gani ba sai yanzu da Allah ya rufa masa asiri shine ka lallabo yanzu ka zo ka same ni ka ce in je domin ya so maka in shirya ko me babu abin da ya shafe ni ka je can ka same shi mujahid tun da ka dawo nake zuciyocin tuntube ka maganar aurenka tun da allah ya sa an je an kammala karatu kuma abin da aka tafi nema an samu don na ganin babu abin da ya kamata a yi sai a zo a yi magana auren ko allah ya sa in ga jika na <laughs> to ban sani ba dai ko akwai gwanar da ka zaɓo ko sai na zaɓo da kai abba gaskiya ko baka yi magana ba da na da niyyar da zo maka da magana ta akwai wata yarinya da muka yi alkawari da ita kan za ta jira ni kuma ne mata nuni da ta yi haƙuri ta aurenta amma ta dage a kan lalle sai ta jira duk tsawon wannan shekaru kuma abu mamaki abba shi ne ina dawowa sai ne sa har yanzu tana tana jira na bata aure to ina ganin ita ce wadda ta dace dan aura ita ce kamata a yi magana da iyayenta ta shi kenan kaya tsinke a gindin kaba shi kenan sai a gaya mu inda iyayenta suke sun je same su sai a sai dai wanda ya zauna da ni a wancan zamani ya san haka kabir ban yi fushi da kai don ka taimako ba aunawa ne na gani kai da kanka ba za ka iya taimakon kanka da kanka ba da naga ba za ka iya taimakon kanka da kanka ba sai na tuna irin wahalar da na yi da kai a baya ta zama a banza kenan shi isa na tattara ina ina na guje ka tabbas abba kai kaɗai ne komai na a duniyan nan kuma kai ne jigon rayuwar amma na kasa tabbatar maka da hakan a baya abba don allah ka bani dama na gyara kuskure ta zan tabbatar maka da hakan a nan gaba cikin na yafe maka kabir amma abin da ya faru tsakanina da mujahid da kai wani darasi ne da yake nunawa darasin yana nuna cewa kuwa sanda duk ka samu dama za ka taimaki wani to ka taimake shi domin a rayuwarka ba ka san wane ne zai zo ya taimake ka ba mujahid ba ɗana ba ne ɗan amini na ne na riƙe shi maraya ne kai kuma ɗana ne na jini na amma mujahid ya zo ya min abin da kai ka kasa yi min wannan yana nuna cewa lalle mutum ya hata kuma marayu suna da galibu wani mawakin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sumalil yatama wa ismatil lil anamiri annabi sallallahu alaihi wasallama shi kan giyar marayu ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai taimakon matar da aka mata aka bari ne ba ta da wanda zai taimake ta